fanan eh fanan za mu duga mu je mu iya kalle shi an na son wakan on 29 october idan Allah ya kai mu ga invitation letter ya kake kokarin bude to ranar 29 ranar 29 ga watan nan zo mu kalli fanan tare da ku eh, a platinum cinema da ke kan titin zura ko ina yake ne address zaria road zaria road nan nan jifatu bayan jifatu babban titi eh, kar ka bude nawa ne a ni ba ta yi kan na ba to ai tare ta ba mu ta ba mu wa kan ya mun to dai ina da mobi fanan eh. kaunar ki cikin a ni ba zan waka ba ka a ce na koma ciki amma dai iya ne in da rabu ba a saran da ta rage ba ta yi platinum cinema eh a da rabbana wato kamar kullum eh wannan satin ma eh an dawo kuma eh wannan satin za a to da eh fafatawa ta musamman so da yardar mai daga yau asabar da misalin e karfe takwas za mu cillo muku A eh, sanda episode 5 saboda ka kar a manta eh, a ai subscribing sannan A a danne nan notification ɗin kararrawa kenan da zaran mun cillo za ku ta ne ku zama a na farko masu A kallon premier dadi kima tv da rabbana sunana dadi kima inkiya abale ugo sanda yau asabar karfe 8 na dare da yaddar mai duka za mu to muku sanda episode 3 saboda haka yi eh, masu kar amanta da yin a yi subscribe a danne yi eh, wannan kararrawa saboda eh, ita ta bayar da dama da zaran mun loda ku ta ne da rabbana mutane suna ta tambaya ta yi shi za a dawo madina shi za a dawo shirin madina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 malam wa ka taba kada shi ka bai duya ko kai dare kai neman rana asara na gabas kai shan kanta ba dan yanzu zo da kai wali na yin ka malam wala ni ma kana bara da yanka kada baro kada bara eh. ba kai ba malam mai dogo ya ba mai dogo mai kaje <laughs> malam na ba kogi ya malam na kira ni wallahi billahi bai duya ah, mana yawa kowa da kowa a eh, fatan alkhairi masoyanmu na ina a faɗin duniya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 wallahi baba nake gaya maka baba kai ma kai war din nan kuma haka zalika kai ma baba ka biyo zamani kai cacas din nan nake gaya maka yan mata bebi za su dinga ce maka me a cikin ido ai sai dai ruwa yanzu ni za ka dubayya ai wannan yaro wannan yaro ni za ka dubaya ka ce da ni wani za a yan mata za su dinga ce baby baby baby baby wayan canja kamanni ni ma a dinga yin bilitin amma wannan yaro ka gama da ni ka ci mu mutunci har yaushe kamar ni zo mai zabe ai garan da goma da wannan bakin na da ce gashi ina yin bilitin ina yin bilitin don in kare yin haske wai yan mata sai dinga ce min baby baby Allah ya kiyaye Allah ya sauke su kar su ce min baby su tafi can su bebo can kai ma Allah ya shirye ka kuma masu yin wannan abubuwan da kake kawo musu su ma Allah ya shirye su su saboda kana magana kai sai in shiru to wallahi ba zan yi shiru ba na ci uwarka wallahi baka isa ka ci uwata ba saboda suna rami a kwance ka ci ka ƙara aikata haka na gaya ma ni kake gaya wa haka an gaya ma ni kake gaya wa haka an faɗa maka waye kai ka ci albarkacin wannan yayarka da take shafi shafin nan amma inda ba do haka ba kafin wannan zaka ce kana ganin ka haka ba ko wani abu zaka dauka a jikina ba bismillah mu buɗa action kai da yan yabdire wannan ka ci albarkacin action a ce albarkaci a a shi ne ma ne farko